Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar biyoyi Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Amina Buhari auna ce zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. inda a yau ma 18 ga watan Agusta na shekarar 2023 filin namu na nishadin waƙoƙi ne. namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu matasa mawaka masu tasowa sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. jama'a kamar dai da muka bayyana muku a farkon shirin za mu yi tattaki zuwa kanan dabo inda wakiliyar sashen hausa baraka bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa. bakoncin wa muka samu bashir nuruddin to malam bashir eh. nuruddin mawakin menene nanaye ne ko hip hop ko menene ka bamu labarin ka eh to ni mawaƙin hip hop ne duk ina duka ne duka jana sami na yi hmm. so labari na kuma an haifi ne a garin kaduna hmm. na yi makaranta na a garin kaduna hmm. yanzu haka yana skulin a abu so me ake karanta a abu local government local government and development to me ya ja hankalinka har ka shiga waka gaskiya ni tun ina karami wani nake yin waka saboda ina son waka sosai eh ya ja hankalinka a area mu gaskiya zai wahala ki shiga kwana ba shiga mawaki ba to a unguwar mawaka kenan kake sosai <laughs> kowa ya san unguwa eh, to muna batun shekara nawa eh, yanzu a cikin waka wai eh gaskiya na kai kusan sha biyu i guess saboda tun tun ina ga primary six ina graduating primary six na fara yi to da wuri ke na ka fara that was just, just one abin ya dan fara kankama eh. to a eh, da kake tasowa tun da kake duk unguwannin unguwar da kake mawaka ne wani eh. mawakin ne yake burge ka ko salon waka sa har ta sa kai ma ka ji ra'ayin bari ka fara waka eh to ah, babsin suna wani mawaki ne babsin so like kamar friend dina ne haka Eh. yanzu ma goyon shi da yake ma ba ma irin na 'yan Najeriya ba ne. Ba na 'yan Najeriya ba ne? Kwata-kwata. Fatan ɗin shi is different kin gani? Fatan ɗin shi daban yake. yi. Mm. To a 'yan wajen fa? A 'yan wajen ko manyan mawaka da ake jin su a Najeriya fa wane ne jigon ka waye yake burge ka? Yanzu wanda a 'yan waje dai Chris Brown and a nan kuma zinoliski eh, sai a shake a to ka bamu labari ko eh, kowane eh, yawanci mawaka idan na tattauna da su za su ce lokacin da suka fara waka sun fuskanci matsaloli da dama musamman ah, daga wajen iyaye ko abokan hulɗa shin da ka fara ka samu matsala na cewa me yasa za ka shiga waka daga iyaye ko abokai ah, ni gidanmu like Eh, like free gida ne wanda duk option wanda kake so ka nema ma kanka eh, a free to in gani za ki iya zaɓen ma ko kanki ko me kike so so gidan ban da wani problem kuma an bani support sosai 100% da ka fara iyaye ba su ce a'a ka canja wata sana'a ba ah. kawai A da dama an san tun ina karami ina son haka su gidanmu kuma ba su da irin takura haka da waye ne to gani da awa sun bani gwaya duk abin da nake so zan yi ba kada in yi limitin ni limitin kai na ni ka in je in yi wani abin da is not for me to abokai kuma fa daga waje to ina ma gaskiya friends ina ba da wani problem da kowa ne hmm. ya saboda ni na yin abu na ne kawai makaina to tun daga fara waka wani irin alfanu ka samu gaskiya abubuwa da yawa da yawa gaskiya hmm. saboda ko recognition kadai ma ya isa recognition ka kasa samu award ne awards kala kala ba ya inda ban da award gaskiya wanne da wanne award na wanne da na wanne a bamu labari gaskiya suna da yawa don ina ga duk shoes ya amma ne yawa duk shoes ya yawa da yawa ai suna da adadi guda nawa eh to let's say kaman kaman guda 20 haka guda 20 for now ma yeah eh award ka misali na iya waka ko na iya kwalliya ko na menene eh na best artist of the year best album maybe best song of the year yeah, most influencer, most popular artist, yeah. Most popular a jihar ka koko a Najeriya a Arewa? Eh, to a jihar ta. Kaduna kenan. To a rera mana wata waka wace ce bakan damiya ka waƙoƙin naka ka rera mana. <laughs> To, ai bakan damiya na wani ta. Alright. Baby come closer. Give that your baby will become closer. Eh, yeah, Baby, come closer. This your first one, baby, come closer. Yeah, yeah. Alright. Ga ki kyakkyawa jikin ki babu scratch ki da shi ai kun yi April amma ni da ke we match ah, ki ci ki sa in wanke hannuna cikin miya ko me kike so zan siya I don't care in kiya. wallahi with you I'm a boss I friends staring at your pretty face pretty than my links sabon aure a night makiyan mutu na budurwa kenan aka yi wa yeah budurwar ta aka ce koko waka ce kawai aka yi ta gaskiya waka ce ba to banda ita fa a rira mana wata wacce aka san ka da ita <clears throat> I just want to see my name on the billboard. I just want to see the rollie on my wristwatch. I just want to make my mama and my sister proud. All these niggas now, they yell mad at me. Like Karen Hip Hop, you know I'm the malami. My flow incredible, malam kada ka ja da ni. Top three arewa artist dole ka sa da ni. Jarumi na I'm going for academy. Ni Mike Tyson na mata fatality shigan gidana. sautin mana damun su kulli yau mai wai da kara sun kawo beef na cinye ga plate na a gaba na let me just you my life story wata rana i was seven when i saw was on the road dari shi da waka taka na ji ta kaman in gausa kake yi yeah duka boat ina yin pure english ina yin gausa ya danganta dai To wani irin kalubale kuke fuskanta za ka ga mawaka na 'yan kudu su sukan samu tallafi daga manyan mawaka da suka yi gaba. Ya labarin naku yake? Gaskiya na arewa daban ne gaskiya ana wahala sosai. Wani irin Tallafin nan babu babu wanda zai zai investing kudin shi ma music hmm. babu. Manyan mawaka ba kowa bane gaskiya. gaskiya dai kowa ta kan shi yake ba wanda yake wani bin kawai dan kana yin waka ce zai tallafa maka ko wani abu mm. a cikin su mawakan kenan ba wanda zai biyo ki kuma ku din kuna dan yin hoɓasa kamar ku nemi manyan mawakan ku ga ku za su tallafa muku eh to an dai da amma yanzu dai kowa ya kawai ya yin shi ba to ina batun collaboration kukan yi collaboration da mawakan yan kudu yi eh, gaskiya ko yanzu sabon album ina yana da collaborations ba ma iya Najeriya ba kadai. Kala kala gaskiya. Ina da ina banda Najeriya da wace kasa da wace kasa? Canada sai sai Spain sai Atlanta sai um, sai UK sai um, India ka ce kai dai ka baza komarka da nisa wallahi to yanzu dai sabon album din da nake na akai kenan international ne. to menene burin ka harka ta waka gaskiya burina shine kawai gana kai wani level wanda ba kowane mawaki ya kai ba mm. level din da nake so in kai like is different eh, because imagination ina daban ne da sauran To idan ka gama karatu za a yi aiki ne na gwamnati ko ko ba za a yi ba? Gaskiya to. Ah, ni dai self-employed. Kai dai ne? Gwamnati dai ba lalle ba, but I'm not sure dai. Because ni I'm a businessman so. O banda waka kana wata sana'ar kenan? Iya ina da sana'o'i kala kala. Waɗanne irin sana'o'i? that's why ake ce min 247 aiki eh 247 aiki ba hutu wata rana <laughs> ba hutu eh to wace irin sana'a ake yi eh to kin ga ina sai da motoci hmm. like ina da page a instagram hmm. sannan kuma irin dinkuna haka muna dinkuna hmm. sannan muna da restaurant Duk kai kadai ba su yi ma yawa ba? A ah, ba su yawa ai. Hmm. ta zuwa kala To kenan ita wakar ma ba ita ce sana'a kwaya ɗaya da ka riƙe ba. Gaskiya ba ita ba ne kadai. To akwai yiwuwar nan gaba za ka riƙe ita kadai ko kuwa haka dai za ka tafi yadda kawai sana'o'i da dama. Ai, to nan dai abu ban da wani plans ma waƙan for now saboda yanzu na so in tsaye da kaina tukunna kusin gaskiya zama waƙan ba wai ana yin shi bai yara abada ba ne ko wani abu kenan akwai lokacin da zaka daina waƙa yeah na riga na samu time na time to a ƙarshe me za a ce wa masoya gaskiya to ina godiya da support na godiya matuƙa sosai sannan kuma ina gaishe da su su gaba da haƙuri da mu tomatin madalla muna godiya sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga baraka ta sake dawa da bakonmu na gaba. To a shirinmu na nishadi bakoncin wa muka samu yau. kun samu bakoncin Abdulsamad Salisu wanda aka fi sani da matazu kufar riga a harkan industry. To me eh, ka ce kana waka wace irin waka kake yi? Eh, ni ina waƙoƙi kala daban-daban ya ce Ubangiji ya hore mini baiwa ina wakan hip hop ina nanaye ina kasida ina zo yawa me ya ji hankalinka ka fara wakar ka ci kana hip hop me ya ji hankalinka ka fara wakar hip hop so abinda ya ji hankalina abu daya biyu zuwa uku ne abinda ya ji hankalina the face shine abinda za ka isar da sako ta hanyar da mutane suka fi daukan sako dandanan shine ta harkan sauraron tunanin wani sin tunanin wani so kafin mutane yanzu su ji wa'azi mafi yawanci mutum ya ji waka so wannan ta sa na yi choice din in fara harkan waka muna batun shekara nawa eh, muna batun a yanzu da ka fara waka ba eh, na fara waka na shekara 2010 shekara goma kenan yawa shekara goma sha a shekara goma kenan ok goma sha uku ya eh. to banda waka akwai wata sana'a da kake yi eh banda waka ni kafinta ne na koyi kafinta a abuja sannan na yi koya na zo na karasa training a gandun albasa zurod mm. akwai wani ogana oga topic mm. ana ce masa topic bayarabe ne so harkan kafinta kayan daki gado kujeru duk abin da kika sani na ɗaki ina yin harkarsa a yanzu nan ko ofis harkan ofis ina yin sa so to banda yau wannan sai kuma me kake yi sai ina sana'an a daidaita sahu eh. sai babban sana'a na dama shine harkan waka sai harkan harkan kayan daki furniture to ba su bai maka yawa ba wannan sana'o'in ba kai hadama ba a'a a'a a'a kin san ita yanayin lamarin rayuwa yanzu an shiga wani hali sai ka je can ka je can ka je can shine duk inda ka ga in can ya kulle ma sai ka ga Allah ya buɗa ma can in can ya kulle ma sai ka ga Allah ya buɗa ma can shi yasa na idan ka samu kudi a harkar um, um, kayan ɗaki da kake yi eh, ina zuwa barin waka kenan A'a, na samu kuɗi da harkar kayan ɗaki na ma da su nake amfani ina zuwa in fitar da waka ta in je in buga waka. So, duk da kin san ana yi mana wani irin kallo mu mawaka gaskiya. Wani irin kallo? Eh, ana mana zaki ga ai ma kallon kai dan iska ne ko kai haka dai. ko da mace ce ta shiga harkan waka za a yi mata wannan kallon ita ko yar iska ce kuma alhalin ba haka bane inda zaki ki bincike ki ji yacce take ko harkan fim duk zaki ga ana mana kallon in iska kuma mafi yawanci gaskiya ba haka ba ne a zahirin gaskiya duk da ba a rasa ba masu yi amma magana ta zahirin gaskiya yawanci ba haka ba ne gaskiya kowa yana da sana'an da yake yi wanda tana kawo masa kuɗi sannan ya yi amfani da wannan kuɗin ya je ya fitar da su ya yi amfani wajen yin wannan aikin nasa mm. yawa ko yawanci idan na tattauna da mawaka kowanne zaka ga da irin matsalar da take yake fuskanta wani zai ce a gida da aka ji zai fara waka iyaye ba su yadda ba ko abokanai shin ya labarin ka yake eh, a labari na yace yake a ni gaskiya da farko ni ma na samu wannan damuwa amma farko ina harkan rawa ne the pace a ƙauyen mu na can matazu kufar riga kenan so da na fara da wannan kuma mahaifiyana ba ta nuna min fushi ko ɓacin rai ba kuma na ci gaba na ɗora da harkan waka so da na zo ina wajen yayana shine ma muka dan samu damuwa da shi ya nuna min baya so amma sai na bari na bar yin sana'ar sai dai akai akai a boye to sai wata rana muna yi wa buhari waka sai abokina ya kira ni a waya a lokacin yana tambayar sunan wa zai sa a katsina na ba shi sunan aminu bello masari da sunan usaini adamu karaduwa saboda shi ubana ne shi usaini adamu ta bangaren sa wakan za ta tafi ta je har wajen buhari so a wannan lokacin ne yayana ya tabbatar da na yi nisa a cikin sabga so amma daga karshe da ya mun fada ya mun fada sai na jajiki na nuna masa bana yi kuma alhalin jama'a sukan kira ni a ban wakan biki ko harkan wakan birthday ko wakan suna so na kan yi wannan akwai ran da na taba shiga takura aka kira ni ni da abokina da yake dan ziga shi aka kira mu muna cikin yanayi ba kuɗi aka kira mu muka je tun a wannan lokacin ma na kashe mana dubu ɗaya da ɗari biyar daga cikin kaɗan daga cikin kuɗin da na yi wannan aikin waka sannan ya fa fahimci shi wannan abokin ya fara fahimta cewar ashe ba kuɗi na nike sawa ba kenan ba kuɗin kuma wani nike ɗauka ina wannan harkar da shi ba ga ta yace kuɗaɗen suke zo min shi a wannan abokina saboda ban taɓa masa magana ba amma yakan kai zagaye ya kai ziga wajen yayana. So, wace waka aka sanka? Eh, akwai mafi yawanci akwai waƙoƙina akwai zara akwai kuma fatima. Tsarira muna mutu. sannan akwai zamani da lokaci to mana zamani da lokaci to zamani da lokaci hip hop ce mm, zamani da lokaci karkai wasa da shi don wara losing it zamani da lokaci karkai wasa da shi don harkatar rayuwa lallai sai da duba don harkatar rayuwa lallai sai da ita wannan wakar wani sako take kunshe da wannan waka tana isar da sakon cewar ka yi amfani da lokacinka kada ka yadda ka yi luzin ɗin lokacinka ka yi amfani da shi wajen in ka san an yi alkawari an yi appointment kai ka cika kar yaudari mutum sannan kuma karka tsaya ka ɓata lokacinka ka je kai mazauninka na saurayi ka je wajen budurwa ka yaudare ta kar ke ma ki yadda ki ɓata ki. mazaunin ki na budurwa ki je ki tsaya kina wasting time da saurayin da ba naki ba wanda kusan shine yanzu yake faruwa so duba da wannan nai na fitar da wannan waka sannan kuma akwai a waka ta 'yan mata a dangare ya take ita kuma 'yan mata a dangare ta fo a bar so sahiba masoyiya i'm always to god but always to me don harkatar rayuwa lalle ina son ki don harkatar rayuwa ya kamata ta kuma wannan akan me ka yi ta eh, wannan na yi ta akan harkan masoyiyata mm. da na ganta lokaci guda na ganta kawai na fitan mata da wannan waka labarin kuma daga wannan labarin da gaske ne nan ba eh wannan riliyali mm. wannan da gaske ne da mata waka ya ne ta ce eh wannan wakan da ne mata ta ji wakan su gaskiya ta shiga cikin farin ciki sosai wanda na san dama tun da na hadu da ita dai na yi kokari isar da kaina so amma sai na yi duba na ga ta ina ya kamata in isar da kaina sai na ɗauki abun hawa na fen sai na je na ɗauke su da na ɗauke su muna tafiya muna raha muna tafiya muna raha sai na fitar da wannan wakar ta masoya a dangare dan a wakan ma akwai inda nike ce mata 'yan mata a dangare ki shigo gari ki cinye gari yan mata'addan gari duk inda kika ina magana a wakan duk inda ta je kin gane to ba a magana kowa magana ta kawai ake yi so gaskiya a wakan dai am so happy gaskiya saboda ta yi matukar farin ciki da wannan wakar ta yi matukar murna da wannan wakar gaskiya wani irin alfanu ka samu a harka ta wakar gaskiya abun alfahari na yi na je gidan a express radio da ni da wani abokina ana ce masa dan maraya mm. dan maraya yana kofar da wano mm. abokina shine dan maraya muke ce masa abin alfahari nake nufi wani abin duniya ka samu ta harkar waka ok ta harkar waka mm. to gaskiya alhamdulillah ina samun rufin asiri sannan nakan je guraren da akan hana wasu su shiga kuma ni ana bari na in shiga wannan guri so wannan shine babban abin alfahari na shine da na samu sannan mutane da dama sukan yi respectin dina wanda a da sakamakon zaki gaba a mun wannan amma yanzu ta sanadiyan haka na kan samu wannan duk da in sha Allahu lokaci na zuwa ina nan ina sa rai in Allah ya da ubangiji zai man daga wadda ban taba tunani ba ko wani nawa bai taba tunani ba insha Allah kalubale na fuskanci kalubale da dama don akwai wanda kafin in fara waka na je wajen tun a lagos na rubuta waka a lokacin wasu abokanai na sun yi matukar cewa eh kai wannan aikin ya yi kyau wasu kuma sai suka kushe min akwai ma wanda da na rubuta na canza rubutu da na je na kai masa sai ya ce min kwata-kwata ba ma haka ake waka ba kaza kaza wannan shirme ne waye waye waye sai na ji na ji ba daɗi amma sai na kalle shi ne murmushi na ce to wannan bai san yanayin rayuwa ba sai na murmushi a wannan lokacin sai daga baya waƙoƙi na ma bayan na bar wannan gari kuma waƙoƙi na suka je suka same shi har inda yake shi ma mazauninsa na mawaƙi sannan ya ji cewar waƙoƙi na ma is different da nasa sannan ya tsaya yana cewa kai wane ne yanzu yi wannan waƙoƙin kaza kaza kaza haka dai da shauransu yayi wannan maganganun so kuma akwai aikin da na je gaskiya na gani wanda na tabbatar da zan iya akwai lokacin da aka yi wani samina a nan dabu so na je gurin samina allah ya sa na halatta su bili o su aka dai bello vocal duk sun zo da waye na fahimci eh, wannan ma it is very simple ma kawai so eh, na je lagos na zauna a agege lagos ah, ban yi waka ba amma na zauna da abokanai da dama wanda mawaka ne so gaskiya a wannan lokacin dan su wizi dan wizi muke ce masa a wannan lokacin so sai aka canza masa sanadiyan kin san abubuwa akwai mai gidansa wanda ya fi shi dai ba zan iya maki jawabi a nan social media ba saboda kin gane akwai abin da aka kira shi aka nuna masa cewar ya bar wannan kara a sake faɗa masa kaza kaza duk irin wannan kin gane mm. kuma na zauna da mawaka da dama a Lagos ni na zauna a ajeji wane ne ka a mawaka wane ne kake kallo ga kana son ka zama kamar shi a gaskiya I'm so happy da wannan tambaya da kika yi mun gaskiya um, akwai wani lokaci da na zauna na zauna a na yi wayo a kwalli mm. kwalli mm. cikin kofar da gundi eh, a nan na yi wayo so kuma akwai wanda na fi so a wannan lokacin saboda in na yi diresin ma sunansa ake faɗa min ana tsofan barki sunansa usha ana ce masa adam zango mm, so gaskiya ni duk wani salo da waye dina gaskiya ni bai sanni ba amma me ina duba da waƙoƙinsa gaskiya ina wannan ɗinsa saboda kusan ta sanadiyan ma waƙoƙinsa ma ni na ji ma ina ra'ayin ma in zama mawaƙi gaskiya magana ta gaskiya ta me za ka ce masoya a ƙarshe masoya na na gida da na daji duka kowa da kowa ina masa fatan alkhairi na najeriya na kamaru chadi ingila da na china duk ina da fans kuma ina masu godiya ina masu fatan alkhairi don nakan yi chatin da wasu so gaskiya a ɗan ƙanƙanin lokaci na kake son ka kanka a ɗan ƙanƙanin lokaci mm. to ina so duk inda kin san shi bawa ba shi ke zaɓa kansa ba Allah ne Allah ne yake wannan dan mutum so in so samu ne in so samu ne gaskiya a ce in zo in mafi Adam A zango so da irin kuma akwai abin da ya na gudunmuwa na tallafawa da ya yi wa wasu a daga cikin 'yan sukandiri na ji wannan kuma na yi farin ciki ba ni aka yi wa ba amma na ji daɗi sosai ni ma ina so allah ya bani dama in yi irin wannan abin da ya yi na taimako da kuma fiye da koma hakan insha Allah. da lamuna godiya. Yawa na gode ina muku fatan alkhairi. saurari abin da ya sauka ke na jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie lavis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta bada umarni. Ni ce ta ku Amina Bahari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A hutun ƙarshen mako lafiya.